27 ga watan shawwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da sha hudu ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan wani lokaci ne na musamman da muka keɓe saboda ta ɗaya daga cikin ɗalibanmu murnan samun ƙaruwa ta aure da ta yi mai suna khadija hassan abdullahi da angonta ali yusuf ishaq muna masa addu'a allah madaukin sarki ya sa masa albarka ya zaunar da su lafiya allah madaukin sarki ya yaukaka arziki a cikin wannan aure nasu da dasi iyayensu da suka tarbiyyance su har Allah maɗaukin sarki ya sa suka kai wannan matsayi muna musu addu'a da fatan alkhairi Allah maɗaukin sarki ya sa albarka gare su ya masu tukwici da gidan aljanna kamar yadda muka yi alkawari da 'yan uwa cewa a yau da izinin Allah za mu gabatar da muhabara mai taken fa'idojin auren wuri idan aka ce fa'idojin aure to za a gabatar da wasu abubuwa ne da aure ya kunsa waɗanda ke kunshe da fa'idoji na musamman duk wacce ba ta aure ba a lokacin da ake bayanin fa'idojin aure to abubuwan za su ta ƙayatar da ita suna burge ta ta shiga cikin begen ina da ma a ce ita ma ta yi aure ta caɓa da waɗannan garaɓa shi da ake ambatawa ita kuma wacce ta yi auren sai ta ƙara miƙe kafanta ta ƙara jin daɗi da annashuwa na irin abubuwan da take ji ake ambatawa wanda aure ya kunsa na fa'idoji a daidai wannan lokaci irin abubuwan da take gudanarwa a rayuwar aurenta na sakaci sai ta gane cewa ashe wannan sakacin ya taimaka mata wajen hasaran wasu fa'idoji to daga nan in allah madaukin sarki yana nufinta da ta samu ɗaukaka da jin daɗi duniya da lahira sai ta ɗauki matakin gyarawa idan kika ci gaba da yanayin da aka maki ishara cewa ba shi ne zai saman maki ɗa mai ido ba to za ki asara a cikin zamantakewanki a sanda yake bayanin fa'idojin aure kaɗai to ma'aurata kan ji wasu matakai da za su bi domin su inganta wannan zamantakewa na aurensu su kuma waɗanda ba su riga sun yi auren ba to sai su ɗauki mataki na in sun yi auren to ga hanyoyin da za su bi domin su dace da waɗannan fa'idojin idan kuma ba bazawaran da ta yi aure ko dai mijinta ya rasu ko kuma ta yi auren sun rabu da mijin to anan sai ta gano wasu matsaloli wanda sun daɗe suna ci mata tuwo a kwarya wanda ta rasa gane bakin zaren to cikin bayanai dangane da abin da ya shafa fa'idan aure to sai ta fahimta jama'ar annabi ba za mu bayani ne dangane da fa'idan aure tsura ba amma fa'idan auren wuri abin da masu iya magana suke cewa wai early marriage ko wanda turawa yaran yahudawa suke ƙoƙarin kyamatar da ku da kuma yayayanku to shin wannan auren wurin yana da fa'ida ko ko bai da fa'ida a takaice dai aure gaba ɗin shi fa alheri ne aure gaba ɗin shi ni'ima ne aure ana samun yardan Allah a cikin shi jama'a da aure bai da fa'ida annabawan Allah sai Allah madaukin sarki ya sa suna da zurriya wanda suka samu ta hanyar aure haka Allah madaukin sarki ya tabbatar mana da wannan a cikin alkur'ani to in mun gane wannan to ba za mu ma 'ya'yan da muka haifa fata nagari akan cewa su rabota da wancan fa'idar ba a cikin hadisi da ibnu asakir ya ruwaito annabin rahama yana cewa man tazawwaj faqad malaka nisfa dini duk wanda ya aure hakika ya mallake rabin addinin shi kina yin aure to Allah madaukin sarki zai baki rabin addini ba cewa kai to ki rika yin addini rabi ba ba abin da ake nufi ba kenan ma'ana bangarorin rayuwar dan adam bangare biyu ne bangaren yi da bangaren bari to bangaren bari aure ya tare ma dan adam abubuwa masu yawan gaske da kin barin waɗannan abubuwan da dan adam zai yi to zai iya haddasa mai fushin Allah madawakin sarki domin na daga cikin fa'idan aure jimillance da annabi ya ce fa innahu a lil basar aure na rintse ma bawa idan shi wa ahsanu lil sannan yana tsare ma bawa farjin shi ba zai zina ba sannan aure na sa ma mutum tausayi aure na taimakawa mutum ya zama mai kwazo aure na sa mutum ya zama daga cikin waɗanda za su birge annabi a ranar tashin alkiyama domin idan ki da 'ya'yanki da jikokinki ko ka zama daga cikin al'ummomin da annabi zai yi alfahari da su a ranar tashin alkiyama gaban annabawa to ke ɗin nan ba ƙaramin mace ba ci. ashe aure na da fa'ida to abin da ya fi komi daga cikin fa'idan aure shine a yi auren nan da wuri inda so samu ne a shekaran da ake hasashen yarinya za ta balaga ba wai ta kai ga balagan ba to a wannan shekaran a yi mata aure a shekaran da ake hasashen cewa yaro ya balaga to a wannan shekaran a yi mashi aure wanda idan aka aurar da su a irin wannan lokaci kafin sha'awa ta mamaye zuciyansu sha'awan nan ta kai ga ta haifar da shari'a a tsakaninsu to zai haifar da fa'idoji masu ɗimbin yawa wanda da izinin Allah za mu zo muna zayyano su sannan kuma muna ba da shawarwari a tsakankanin waɗannan fa'idoji ɗin domin kar mu je da nisa duk waɗannan fitintunin da suke faruwa a yau wanda za a ta koken cewa ga 'yan samari suna ma 'yan mata fyaɗe duk barin 'yan matan su girma ne a masa aure su kuma zo suna fita irin ta batala duk shi ya haifar da wancan fitinar yau da a ce duk 'yan matan nan an aurar da su 'yan samarin nan an aurar da su wacce zai samu ya je fyaɗe shi yana ba sha'awar wata mace ce a duniya wannan tana wata ta birge shi to ƴan matan ne ga suna an ba su suna yawo a cikin garuruwa yadda ka san godiyoyi su kuma samarin suna yawo a cikin gari kamar jakuna da alfadarai ba sallah ba salati ba aikin alkhairi sai na sharri ki gaya man yadda wancan fitina ba za ta yada ba su waɗancan almajiran yahudu da Yahudawa suka ɗaura masa tallan kar a yi aure da wuri su kuma suke yawon tallata musu har yau ba kasa musu cewa an hana zinan wuro ba yaro tun da kai ko ina ba ya kware wajen fasikanci iri-iri musamman irin wannan yanayi duk yaron da ka an wayan shi kana bincikawa sai ga ya makala wani hoto na batsa ko wani fim na lalata a ciki yana kallo yana ɗebe ma kan shi kewa a duk sanda ya ga wata ya ta birge shi abin da yake fara hasasuwa a ran shi ina ma zai samu dama a kanta irin yadda ya gani a cikin wancan hoto ko a cikin wancan fim din in ya duba ya ga cewa ta hanyar aure ba zai yiwu ba to zai yi kokari ya saman ma kan shi ko ta wata hanya a don komai ba sai dan barin 'yan mata su girma ba su yi aure da wuri ba yana haifar da abubuwa miyagu wanda za ku zo za ku ji su da izinin Allah wanda kun ga tsadan auren nan a ce za a yi aure sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza ko shi yana bukatan kaza ko ita tana bukatan kaza da sauransu duk auren wuri ya rashin auren wuri ya sabbaba shi mun gano wannan da kyau ko za ku zo ku ji wannan kuma za ku yadda da ni idan aka ce za a mayarin ya aure tana ya karama to ina gaya muku ɗawainiyan da za a yi na aurar da ita bai kai ɗawainiyan da za a yi in ta girma ba kuna gane wannan da ke ku domin tana ya karama ba ta da hange-hange da wasu bukatu da wasu kwaɗayi da duk sauransu an rage ma iyaye ɗawainiya in aka samu ɗan ƙaramin gado aka kai ta da shi wallahi ba ta sa ta hakura ba ta ma san wai cewa sai an samu mata wani gadon italiya ba me haɗa ki da italiya kina bakar fata mun gano wannan da ke ku me haɗa ki da wannan kuna gano wannan ta je bikin wance a matsayinsu na tsawonsu ta ga an mata kaza an mata kaza an mata kaza an mata kaza bukatanta ita ma in ta tashi za a yi mata aure to a yi mata irin wannan ko sama da wannan amma tsakani da Allah irin waɗannan 'yan yaran in za a aurar da su ina ruwansu duk abin da aka yi musu mai kyau ne kenan idan za ki aurar da 'yarki balaga da ta balaga ta harki za ki kashe dubu ɗari ne to in ba ta kai wannan adadin shekarun ba bai wuce ki kashe dubu talatin ba kin aurar da ita hankali kwance sanda suka taso da shi da ita ɗin duk abin da ya samu shi mijin zai rika sabin ne kun gano wannan da ke ko tun yana karami za a koya mai kwazon nema zai taso da wannan abin da ya samu zai rika tattalawa ne in ya ga cewa yana da bukatan canjin kaza canjin kaza sai canza abin shi da shi kuma duk abin da ya je ruru to ita zai kawo ma saboda da ita ne ya bude ido amma ku gaya min saurayin da ya fara neman aure da yan mata goma ko sama da ko ƙasa da kaɗan ba duk abin da ya roro wa yake kai ma ita yake kai ma da ya auren ba sai da ya kai shekara ishirin da ko talatin da sannan ya auren kafin yi auren zuciyar shi gaba ɗaya ta gama gamsuwa cewa mata mayaudara ne mata macuta ne mata ba su da kirki mata ba abin a yarje musu bane abubuwa da yawan gaske sau da ya nemi wance ta yaudare shi wance ta cuce shi wance te mai kaza te mai kaza te mai kaza a haka zai buga gaba sai lissafa matan Da tun da ya taso ya tasan balaga an aurar da shi duk wannan tunanin ba zai shiga ran shi ba shine sai ya taso yana ganin ai wannan to makwafin uwar shi take shine Allah maɗaukin sarki ya ce za a samar da ƙauna sannan kuma da tausayi ita za ta ƙaunace shi don ba ta bude ido da kowa ba sai shi shi zai ƙaunace ta don bai bude ido da kowa ba sai ita kuma duk abin da ya samu ya kawo bai ganin cewa asara ya yi ina fata mun gano wannan da kyau don zai ga cewa yana da mata sanda za su taso sha'awa ta girshe su a daidai wannan lokacin da matan shi daka ba zai taba sha'awan wata ya mace a waje ba daidai wannan lokacin za a takura ma shedan da kuma shedana shi yasa sai shedan sai kyankyashe wasu takadarai daga cikin mabiyan shi sai suka dauki kugen shi suna ta gogawa cewa kai kai kai jama'a ku zo kun ga auren nan da iyayenku da kakanninku suka yi a da kuma suke na iyayenku a da har aka samar da ku a yanzu to wannan sunan shi gidadanci da rashin wayewa da rashin sanin ya kamata a bar juna kowanne su hole mana kafin a zo a ce za a auren nan to amma bakinsu ba zai faɗa haka ba amma aikinsu zai tabbatar da haka to ana nan suna wannan da'awa a hankali a hankali a hankali har wannan da'awan yanzu ta shiga kunnuwan iyaye sun amince da wannan kururuwa na shedan yan mata da samari sun yarda da wannan shine ka je ka sami yarinya wacce ake siffanta ta da addini mutadayyina mai riko da sunnar annabi ɗari bisa ɗari mutamassika abin ta kai ci sai ka ji tana cewa ni ai ba zan yi aure ba sai shekara kaza ni ba zan yi kaza ba sai kaza tambaye ta a cikin addinin da take yi ne ta ga wannan babi ko wani fasali da aka ce katta aure sai lokaci kaza a sunnan da take kururuwan cewa tana bi a ciki ta ga wannan babu fa kuma Allah madaukin sarki ya ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hakika in za ku yi koyi in dai koyi ne kyakkyawa to ku koya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi ya aure aisha tana yar shekara shida ta tare gidan shi tana yar shekara tara an tare rayuwar aure ne ta tana yar shekara sha biyu gaba ɗaya zaman da annabi da aisha shekara tara ne ku ga irin ilimin da aisha ta samu ku ga irin hankali da irin dubara da irin iya magana da sanin ya kamata da tarere mai gida irin wanda aisha ta samu ta kware tana yar shekara nawa ne amma yanzu yarinya ce za a je aure ta ta 25 ta 30 ta kaza ta kaza samari gaba ɗaya sun gama ruɗa ta wannan ya zo ya cuce ta wannan ya zo ya yaudare ta wannan ya zo ya mata ƙarya wannan ya ha'ince ta wannan ya kaza gaba ɗaya sun gama ɗimauta tunaninta da hankalinta kana zuwa ka auro ta ka zo da ita gidanka kana son a raye rayuwa ta sunna tunaninta Shi ne kai ma irin wancan mucucin ne kai ma irin wancan mayaudarin ne kai ma ɗaya kake da wancan makaryaci kai ma kaza kai ma kaza kai ma kaza sai a waye gari ta ya cikin kunci ta sa ka cikin kunci duk abin da ake cewa aure na da shi gaba ɗaya a rasa dangane da ita wannan wani irin rayuwa ne kun gano wannan da kyau ku kuma tsakaninku da Allah ku da kanku ku da kuke cikin ma'aikatan auren nan ai kun san wannan abin da nake faɗi gaskiya ne dan duk inda za ki je sai ki je suna cato ba gara ki karatun ba su mazan nan na yanzu ai kika karatun nan ko da ya wulakanta ki nan gaba to ai sai ki dan nemi aiki kina aikin ki sai ki taimaki kanki ki taimaki ƴaƴanki ma shi ma sai ya samu cikin taimakon ya dan samu ya dan gagiji ba ga kike cewa ba in babu irin wancan mugun tunanin ina za ta zo da wannan tunani haka tun ta ya karama dan abin da ya je dan roro zai kawo mata za ta haƙura da shi ba za ta zama mai bani bani ba ba za ta zama mai roƙo mai kaza duk ba za ta samu wannan fa tunanin ba ba amma za ka zauna da mace tunanin ta ko wai shine mai za ta samu ta kai gidansu ai akwai bukatu da yawa wanda ya kamata a ce ita ce za ta yi Allah ne ya ɗaura maki ciki a'a dadewa ne da ta yi a rayuwa kun gano wannan da kyau ko ta ji maganganu iri-iri ta ga abubuwa iri-iri sai aka kyankyasar da wannan kwan tunani a cikin zuciyarta kuma wannan sai ya gurɓata rayuwar aurenta gaba ɗaya bata fahimta ba da idan Allah bai ɗora maki yin abu ba ke kai ƙoƙarin ɗora ma kanki sai Allah ya cire hannun shi sai ki tafa gamniya ƙurewa abin da 'yan matanmu musamman 'yan boko daga cikinsu wanda wannan wahayi na shaɗin ya tabbata cikin zuciyarsu ba su aure a lokacin da ya kamata su yi ba sun ɗauki irin wancan shawarwari na almajiran yahudawa sun yi aiki da shi ku je ku bincika ko sun yi auren sai ga suna tattu an da ne kawai da addini haka ya ce a yi sau da yin take lissafa aure ya kasance ba haka zai kasance mata ba sau ta zo da wani irin tunani irin na karti a cikin zuciyarta kun gano wannan da kyau ko so duk tunanin da yan boko suke zuwa gidan aure da shi tunani ne irin na maza to ko bayan da za a yi mace ta ɗauki tunanin namiji kuma ta zauna da namiji lafiya lo, ba zai yiwu ba da inda namiji zai iya auren namiji ya zauna lafiya da Allah madaukakin sarki ya halatta auren cikin Qur'ani ai to ana ware miki tunani ne na ya mace sai a ɗauko miki tunani na namiji sai a dasa miki kuna fahimtar wannan da kyau ko sai ce wai rayuwa ta tafi haka to ana nan idan aka riga aka gama zigi waɗannan 'yan mata suka ƙi aure da wuri to babban abin da zai haifar musu na bala'i shine sha'awa zai taso mata wanda ita wannan sha'awa Allah maɗaukin sarki haka ya gina ɗan adam da shi ya ce zuyina linnasu hubbu shahawati Allah maɗaukin sarki ya ƙayata wa nas ya ce annasu mutane mutum kuma yana iya ɗaukan namiji kuma yana iya ɗaukan mace yace ce hubbu shahawati minan nisa yanda namiji ke sha'awan mace haka mace ke sha'awan namiji ko mun fahimci wannan da kyau ku haka Allah madaukakin sarki ya tsara rayuwar ta gudanu a bisa wannan yanayin to idan biyan sha'awan nan ba ta yi ta hanyar halal ba sai aka samu a cikin zuciyar akwai tsoron Allah tana tsoron ta fada cikin bala'i na fasikanci wannan shi ke haifar ma wasu daga cikin su iskin na'i masturbation ta raka amfani da wani bangare na jikinta domin ta biya makanta sha'awa wanda wannan iskin na'in da mace ke yana canza mata cells wasu abubuwa na jikinta kuma irin na maza ko ta yi aure gaba ɗaya sai ta kasa gamsuwa da mijinta in ba wannan abin ta yi ba sai ta waye gari ta zama maciyar amana a lokacin da mijinta benan sai ta fake da wannan abin tana yi idan dama da shi ta taso an gano wannan da kyau ku shi sa duk wacce take istimna'i to yana daga cikin illan da ta fara samar makanta sakamakon ba ta aure da wuri da ta yi aure da wuri da ba ta samu wannan bala'in ba shine sai ka ji mace ta ce to ma me ke cikin aure ne saboda zuciyanta ya gamsu da wancan istimna'in da take yi sai ta ji namiji bai da wani amfani a wajenta saboda wancan sha'awan shine ya fara zuwa cikin zuciyarta shi yasa wannan yana daga cikin illan da na gaya maki in dai har baki aure da wuri ba kuma sha'awa ya zama ya mamaye zuciyarki tsoron ki fada bala'i irin na zina ya kai ki zuwa ga istimna'i to kin kashe rabin rayuwanki na aure baki samu fa'idan auren wuri ba har abada in dai abin da ya shafi gazira ne aljinsiya namiji ya biya bukatan shi da mace mace ta biya bukatan ta da namiji har abada ba za ki gamsu da wannan ba babu ranar da wannan zai rabu da ki wallahi sai kin zauna kin yi jinya jinyan farko shine sai kin tuban ma Allah sai kin yi watsi da wannan aikin na tsawon lokaci mai tsawo sosai sannan kila ba mamaki zuciyarki ta iya ansan abin da ɗabi'a na mutum lafiyayye wanda bai taɓa yin istimna'i ba ana nan wata bayan ta ƙware ma istimna'i sai kuma ta koma abin da yake da alaƙa da maɗugo shine as-suhaqiyya zinan nisa' mun gano wannan da kyau ko shine lesbianism maɗugu mace ta rika rungoma mace yar uwarta suna tsotsan baki tsakaninsu suna taba private part nasu suna kaza suna kaza domin biya ma kansu sha'awa wannan bala'i ne da malaman tarihi suka ce matan shedan ita ce ta koya ma mutanen annabi lot matansu wannan fasikancin saboda mazan ba ruwansu da su kenan ranar tashin alkiyama in kina yin wannan to za a ɗauke ki daga cikin al'umman annabi cancak sai a kai ki cikin waɗancan mutane a miki azaba domin annabi bai karantar da mahaɗugo a cikin al'umman shi ba wannan shine bala'in da 'yan luwaɗi suke samun kansa a ciki ku je ku bincika duk namijin da ya isa aure yake yi ya samu kanshi a makaranta musamman boarding school ya zama tsaban maza ne kawai ga sha'awa sun rasa da za su yi su ma suna yin na'i duk namijin da ke na'i bai fa sha'awar mace fa kun gano wannan da kyau ku ko da yayi sha'awa na yayi ya aure to zai ji ba ta gamsar da shi sai dai wannan na'i to ana nan bala'in sai shi ya cincida shi sai ya makata sai ya koma luwadi da ganin shi kenan dan adam ya tashi daga siffan shi na kwarai ya koma ya zama dabba kenan kuna fahimtar wannan da kyau ko shine sai kaga wasu matan auren ne sun maye auren to amma still kuma suna da kawayen da suke zuwa suke maɗugo da su so da dama tun asali suna yi waɗannan 'yan mata da sanda suka taso suka tasan balaga an aurar da su za su wannan tunanin za su fara cikin wannan illar to idan aka samu yarinya wanda imaninta ya rauni to sai shi ɗan sai ya mamaye ta kila ba mamaki ba ta taba ɗana waɗancan abubuwa na istimna'i ko kuma maɗugo ba kawai sai ta tsinci kanta a duniyar zina daga lokacin shi kenan sai shaɗan ya mai da ita hanyar da za ta bi ta gurɓata ɗabi'un al'umman annabin shi kun gano wannan da ku duk wa'azin da ba a yi ko ta yi kamanta tuba kuma sai da ƙara komawa kowa ya kaman ya tuba sai kuma ya ƙara komawa yau da a ce sun taso an masa aure da wuri ba su da wannan matsalan gaba ɗaya dai sha'awar wata mace a duniya don duk bukatar shi an ɗauke ne a gida shi bai ma san bukatar a waje ba ina ga muku ba yanda za a yi waɗancan abubuwan su faru su salab haka suke ma 'ya'yansu aure suna tasowa tun ba su kai ko ina ba sai a masa aure amma duk wata dubara da za a ɗauko a ce wai ga yanayin yadda za a bi wai yara a samu tsoron Allah ai ita ɗabi'a ce sha'awa ɗabi'a ce kama a ce don Allah wani ji tsoron Allah kaka ci abinci ai ɗabi'a ce ba wani tsoron Allah da zai hana shi wannan shi yasa ku iyaye ku fi ji tsoron Allah kun ga yaran nan amana ne Allah madaukin sarki ya ɗora a hannunku kwaɗayi da ya shiga cikin zuciyanku da hange-hange ku cire shi su ma yaran nan ku tabbatar da cewa su fa ƴaƴanku ne ku nuna musu wannan su tabbatar da wannan in suka gamsu suka amintu da wannan su fa ƴaƴanku ne to shine za ku iya sarrafa su a yanayin da kuka so ku sarrafa su amma abin da kai ci ya kai abin da kai ci yarinya sai ta kalli kanta ta zauna ta tagumi ta shiru ta ce iyayena sun juce ni da sun ɗauki matakin aurar da ita a lokacin da ya kamata duk waɗannan bala'o'i da ke samun 'yan mata da samari da bai same ta ba wallahi ba zai taɓa samun ta ba kuna fahimtar wannan da kyau ni na san family ɗaya ne tak anan nan zaria wanda suke aurar da 'ya'yan suna ƙanana ba abin da ya dame su kuma ku kai su boko ba sannan kuma ba ku kai su arziki ba sannan kuma ba ku kai su shiga cikin gwamnati ba da wayewa da komi 'ya'yansu na tasawa sai haɗa ɗan wannan da ɗan wannan aure kawai kuma su ɗaura auren a lokacin ta rika jin wani mijinta ne ba wani saurayi da zai zo ya yaudare ta ballantana ta kai kanta zuwa ga wani abu ba wata uwa da kwaɗayi zai sa ta zidda mutuncinta ta hanyar cewa wani zan baka yana ka rika man wani hidima duk wannan abu ba zai faru ba dan iyayen sun ɗauki matakin aurar da ƴaƴan tun suna kanana. shi ma in ya taso in ya fara hangen wani sai ce ga matanka suna fara ɗagawa aga ta fara ƴar dangi kawai shikenan sai ya haɗa mata ƴan komatsanta kawai a kaita kun ga ta yi tunanin cewa sai an mata ciki da falo a lokacin fa bata damu ba wani abu in aka haɗa masa daki kamar sto na ka zaunar da su wallah sai zauna lafiya ne ina gaya mu gaskiya da haka da haka iyaye suna nuna mai kai ka rika yin sana'a ɗan abin da ka samu sai ka zuwa ba kana ba matanka ita kuma a lokacin da yake ɗan samu dan abin da bai ta kara karya ba yana bata to zuciyanta na ƙara gamsuwa da shi ne sai ta rika mai kallon kaman ubanta kaman yayanta kaman shugabanta shi kuma yana mai yana mata kallon ai wannan kaman kaza ne kanwan shi ce yar shi ce yar uwan shi ce kun ga an gina tausayi a cikin zuciyar ana tasowa sai a ce to matarka ce ko ba a gaya mai ba ya san me yake cewa mata da miji daga wannan lokacin sai gane cewa ashe ashe aikin da ya dinga yi akwai ranar da zai kwashi amfani kuma to wallahi in aka ɗauki wannan tsarin to za ku ga hatta albarkan da ke sauka na ruwan sama ya canza iska da ake shaƙa wallahi sai Allah ya canza ta saboda ba abin da Allah madaukin sarki ke fushi da shi irin waɗannan abubuwan da mutane suke yi domin ya ce duk wanda ya ɗauki wani mataki wata hanya na biyan sha'awar shi to sun bata waɗannan fa'idoji guda biyu kaɗai na gaya muku na auren wuri. amma na faɗe su ne a ƙarƙashin illolin rashin auren wuri kuma kun gano wannan da kyau ku illolin rashin auren wuri kenan duk wanda zai zai ce wance kake aure da wuri wance kake kaza wance kake kaza wance kake kaza sai ki auna shi daga cikin almajiran yahudu kun san matsalan abin da ke haifar da namijin dare rashin auren wuri yana haifar da wannan yarinya ta balaga ta balage ta harki za ta je za ta shiga ban ɗaki ta tube tsarara ba za ta yi wanka shidanin aljinu na kara kai na kun san ban ɗaki fa sansaninsu ne kuma shi aljanin ya san cewa wannan ba matan aure ba ce zai je yana lekenta daga leke sai lallabo sai taba ta don zaton shi tana ganin shi ne sai ga ya taba ta bata ji shi ba kuma bata gan shi ba sai ta kokarin biyan shi shi ta hanyar tattaba ta a gefe a daidai lokacin da za ta ji sha'awa ya lullube ta ta rasa sha'awar wai daga ina ya zo Shi ɗanin aljani ne ya shiga zuciyanki yake suranta maki wannan daga haka sai ya rika zuwa maki a cikin bacci yana saduwa da ke daga haka sai tabbatar da cewa ke a matsayin matan shi ce shine sai a ce ta samu ashiki namijin dare ya hana ki zaman lafiya duk wanda ya zo aurenki ya sa ki maki kiyayyen shi daga nan ga ashiki ga kuma tatsilin zawaci duk wanda ya zo ana fara magana aure ki ji baki so ki ji kaza ki ji kaza ki ji kaza sannan kika taso aljinin bai fara geganki ba aka aurar da ke yana fara abubuwa dama tuni yana ji ana cewa matan aure ne ko dan iska ne za ga yana baya baya da matan aure yana ɗarar ɗarar da ita ko da za a samu wanda zai afko maki to ko adadin waɗanda za su samu tsaro daga afkiyar waɗancan fajiran ai sun ragu kun gano wannan da kyau ku to wallahi wannan illar ku kiyaye na maɗugo na istimna'i illa na abin da ya shafi namijin dare illa na kwaɗayi da ɗora ma kai hidindumu wajen aurar da 'ya'ya in aka yi auren wuri gaba ɗaya za a kauce ma waɗannan abubuwa sannan gashi an takura ma ma'aikatan shedan saboda na daga cikin abin da shaɗan ya fi so shedanu in ya baza su da rana suka shiga cikin duniya su yi shine zuga samari da yan mata ko maza da mata su zina auren wuri kuma na hana wannan kun fahimci wannan da kyau ku auren wuri na hana wannan yarinya za ta taso tana da farin jini kowa ya nuna yana sonta, sai ku ki aurar da ta a wannan lokacin ai ba autan mata ba ce ita tun tana burge mutane sai abin da ke burge mutane sai zo ya soshi, shi sai a wagari kuma an janye yarinyar ta zauna a gida tana jin af sai ta dauka ita aka zo ana masallama ke kuma ta jan ce a bana a tarugu sai da ce ta ta ajiyin zuciya tun tana irga masu shigowa gida har ta koma har ma a zo ta na sallama da ita ba ta iya cewa ita aka sallama da ita an azabtar da zuciyanta sakamakon an ki ai abin da ya kamata a kanta saboda kawai kururuwa na almajiran shedan har ku gamsuwa da shi tun da ana cewa a bar yarinya ta hankali ta iya girki ta iya kaza ta iya kaza har yanzu an koma na cewa ai ta gama sakandare har an koma ta gama jami'a har an koma bari in ta fara aiki kalli irin wannan shedana kalli irin wannan fasikanci jama'a kuma suwa ke haifar da wannan shedanu ne yanzu har sun kai ga sun wuce wannan matakalan tsani na cewa kar ku aurar da 'ya'yanku da wuri yanzu sun taka matakala na gaba shine a ƙayyade iyali a ƙayyade haihuwa sai a sa ma ɗan adam cewa ai in kai aure da wuri to ga matsalan da zai faru za ka haihu da wuri matsaloli su karu daga nan sai kuma a dawo mutane maguzancin da suka bari a baya shine haihuwan 'ya'ya mata illa ne saboda ɗawainiyanta kaza ɗawainiyanta ɗawainiyanta kaza jama'a kuna fahimtar wannan da kyau yanzu duk waɗannan yaran da ake zargin suna zama suna yin abubuwa marasa kyau ana masu kallon banza ana masu kaza ana masu kaza kun san abin da ke haifar da wannan wallahi rashin duk ba ya masa aure bane yaro ya san cewa dole ma in ya gama yawon shi a gari zai komo ya zo uwar shi dole ta dafa mai ya ci in ya tabbatar da ba haka ba ne in ya je makaranta ya dawo zai nemi na da zai ko ba zai nema ba ya san cewa matan shi na gida tana jiran shi ko wani abu ya siya a waje zai ci yanda abokai za su yi mai kai kai matan ka na gida wallahi zai sa ba zai wannan abun ba zai kokarin marmaza bari ya kunshi abin da zai kunsa ya je kai mata kuma na gaya muku aure da wuri na haifar da ƙauna da soyayya da tausasa a hatta al'umma na gari ba ma matan ba kuna da fahimtar wannan da kyau ku kan da abin da na faɗi muku a baya yarinya ta taso samari sun gama yaudaranta sun mata ƙarya sun cuce ta haka take kallon duk wani namiji har wanda ya aure ta haka shi ma yake kallon duk wata mace har wanda ya aura kuna fahimtar wannan da kyau ina ba ce aurar da su da wuri ne to ku auna wannan da kyau ku gani ba za ki fahimci rayuwar naki akwai illa ba ku yanzu cin da ke budurwa ne kina gani kina da wayo kina da dabara kina da hankali kina da ilimi wai ke kin san ya kamata sai kin shiga ma'aikatan auren za ki gane abin nan da na gaya miki gaskiya ne kuma fahimci wannan da kyau ku? to yanzu ala gafarta malam yanzu muka dauki yarinya yar kwaila ka yar biyara muka je muka yi mata aure to wa zai kula tarbiyyanta uwar shi din za ta taso tana kallon wannan yarinya yarta ci. ita yar tana kallon uwar mijin uwar ta ci. ita ta kula da ita har girmanta a daidai wannan lokaci an kashe wata bala'i da ta zame ma mutane musiba shine mutum zai je auro mace sai ta mai da uwar shi a matsayin kishiyanta ya ce uwar miji ta sa maki ido to ai ita wannan yar ta taso ne a karkashin kulawar uwar mijin haka za ɗauke ta a matsayin uwarta haka ne ko ba haka bane amma ta taso da girmanta ne take bukata wannan nisa in ta share iyakan ɗakin ta ku to yi ganin kawai sai ta zamanta ita ba za ta zo tema wata yar iska hidima ba wai uwar mijinta ne yar iska ba za ta share tsakar gida ba ba za ta share kaza ba duk wani abin arziki ba za ta yi ba amma san da aka aure da ita tana yar karama fa uwar miji tsawa za ta yi mata ke so ki share mana kaza da gudu za ta yi dafa kaza girka kaza kakki kaza yi kaza yanda ta yi tarbiyyar ɗanta haka za ta yi tarbiyyar wannan matan haka ne ko ba haka ne haka za su taso irin wannan auren da ake irin na da na ƙauye wani mu yanzu mun yi karatun boko mun yi boko kenan kenan sai muka lalata rayuwarmu ba mu sani ba ana fahimtar wannan da kyau ko kuma manta da magana da na gaya muku a baya ana yin aure da wuri yana rage mai iyaye ɗawainiya wallahi hatta gayya ku an yi gayyaci za an gayyaci yana rage wannan yanzu misali wannan baiwar Allah Khadija da za ta yi aure yanzu ce ba ta shirya walima a nan ba kuma da shirya ba yanzu kaga bayan abun waliman da na gani an yi wata taka wata leda da ake wani rubutu da ce shekara goma sha uku baya da ya wuce aka mata aure ba za ta buƙaci wannan ledan ba in za ta girkin da za ta waliman da wuce ta ɗaya ɗan alibi da ba in ta je ta ce me za a ba zai ce a ba ta ledan taliya guda uku wallahi iyakan bukatun ta kenan amma yanzu katan goma ba zai mata ba ina ga mu gaskiya ledan tali yanzu wannan yarinya in za ta yi aure wannan gata ina ga tambaye ta me za ki kawayenki wallahi aka ba ta tiyan shinkafa bi ba ta san yadda za ta yi da shi ba ba ta san yadda za ta yi da shi ba amma yanzu wannan aka ce za mata aure in ka ba aje mata buhun shinkafa daya cewa ta to sauran kawayen ya za ta yi da su mun gano wannan da kyau ko kun ga an rage ma iyayen miji ɗawainiya an rage ma miji ɗawainiya an rage ma iyayen mata ɗawainiya ita ma kanta an rage mata ɗawainiya ta ma san ba ku gane ba ne sannan kakkumanta ana nan ana azabtar da zuciyarta tana nan za ta je gidan miji da tunanin wai me za ta samu mai za ta kai gidansu ai ana da bukata tana da iyaye da ya kamata ta taimaka masu tana da kanni da ya kamata da taimaka musu tana da kaza tana da bukatan kaza da kaza da kaza wannan shirme ne haka za ta taso ta wancan yarinya a bisa tarbiyyar iyayen miji za ta taso za ta yi karatu a karkashinsu haka ne ko ba haka bane har ta je ta jami'a ta ɗauka ita 'yar gidanci ku je ga irin auren da yake na da za ta taso tana ganin mijinta fa a matsayin uba yake a hannunta ko dan uwanta ko wanta amma yanzu fa ta bude baki ta ce miji goma fa ba uba goma bane in ma mun rabu gobe uwar haka nayi wani sabo ku gano wannan da kyau wai wannan shine tamara wannan shine fa'ida na abin da kuke ce ma wai ido ya waye kai ya waye ido ya waye ido ya waye Allah madaukin sarki ya kiyaye sannan ya daga fa'idan da za a samu na idan aka yi aure da wuri shine za a samar ma 'ya'ya yanayi da yanda za a yi tarbiyyarsu da wuri domin yanzu kenan yaro kafin ya kai shekara ashirin kila yana da ɗaɗaya ku gano wannan bikin ku zai kokari kuma iyayen za su yi kokari yaron nan shi ma sai tarbiyyar shi a lokacin da uba zai kai shekara arba'in ko shekara hamsin karfin shi ya fara ja baya akalla yana da ɗan da ya ta samma aƙalla shekara talatin da biyar ko arba'in ina gwa gaskiya sai ka ga ɗan shi ne amma sai a riga ganin kamar ƙanin shi ne yadda yake da ƙarfi zai je gona ko zai je makaranta ko zai je ofis ko zai je kaza sai ga 'ya'yan sun taso a haka amma su kalli irin yadda tsofaffi suke barin yara kanana tsoho zai miƙe a nan wajen yana kuka yana cewa taimaka mashi yaran kanana ne zai da abin da zai je ce fa ne ƙarfi ya kare ko an ba shi kwadugo ba zai iya yi karfin shi ya ƙare yaran kanana ne kuma aka bincika sai ga gaskiya ne in ka je ka bincika sai ka ga irin wannan auren ya yi a makare ya shekara talatin da biyar bai aure ba inda rayuwar nan rage ta ake ta yi ya haifi yaron da bai kai shekara goma sha biyar ba yaron neman taimako yake yaro ya kai shekara ashirin ya riga ya manyanta tsohon nan ta kan shi yake ba zai iya tarbiyyar yaron nan ba abin da yaron ya ga dama shi zai je zai fata yake ma yaron ya je ya samu inda zai kwana fata yake yaron ya je ya samu inda zai samu abin da zai ci haka ne bai iya komi bai iya tarbiyyar yaron ta kowace hanya amma da an yi auren nan da wuri yana da karfin da shi yaron yana tsoron in ya dawo mahaifin zai daka shi in bai abin da ake so ba haka ne ko ba haka bane zai daka shi in ma yana tanin wai zai iya zille ma uban ne uban ka matashi ne zai iya ya aje hula ya aje takalmi ya nada kafan wando ya tuba riga da gidan singireti ko kewaye unguwan nan so talatin baka gaji ba bai gaji ba amma tsoho zai iya wannan ne shi yasa auren wuri yana samar da ƴaƴa waɗanda za a iya tarbiyyansu rashin auren wuri yana haifar da 'ya'yan da ba a iya tarbiyyansu ina ba ta mun gano wannan da kyau kuma kun san abin da yanzu misali ga irin sahajiya nan tunaninsu ba irin tunaninmu ba ne yanzu abin da na hana ta ita shi take yi kun gano wannan da kyau ku kun san dalilin haka saboda tunanin da take da shi ko ya saba da tunanin da muke ciki a yanzu yanzu misali yaron da zan yi tarbiyyar shi zan kokari in yi tarbiyyar shi ne a bisa yanayin zamanin shi da yake sai taso ya daidai da ni da zamanin shi amma tsoho in zai tarbiyyar yaro za su rika samun karo da juna ne da clashin gano da kyau zai rika karo sai ga wannan yana yin mai abin da fa shi ba haka ke so ba ya saba da zamanin shi amma kana kallon baban naka shi ma dan zamanin ne ya dace da halin yau kuna fahimtar wannan da kyau ko ku je ku gani duk waɗannan yaran da suka lalace suke abin da suke za ga dattawa ke su shi ya raina abin da dattijo yake gaya mashi ya kamata a ce wannan dattijan a wannan yanayin ko to yana tarbiyyan tattaba kunnin shi ne Shi ne sai ga tsoho ya taso waɗanda ke taimakon shi sun yi yawa ga 'ya'yan shi ga 'ya'yan 'ya'yan shi jikokin shi kenan ga 'ya'yan jikoki ga ta taɓa kunni duk suna kawo mai agaji Shi ne za ga tsoho da sallah sai ga yana da rigar sallah ƙalla guda hamsin ku kalli tsofaffin da sutura ba matsalarsu su bane da sallah kowane yaro zai kai ma sau saboda shi ma ya je noma ya samu kuɗi za a ce kai ma kakanka sai zai kai mashi sai ga tsofaffi na kyautar riguna shine a da maroƙi ya zo gari za ga yana cewa wani ya bashi riga wani ya bashi kaza wani ya bashi kaza ƴaƴansu ke masu amma yanzu shi yaron ya iya makan shi rigan ne ballantana ya ɗauka ba wani kun dalili ya girma ya balaga yan mata na burge shi duk abin da ya samu su zai kai ma iyayen shi a gida kuma ba zai iya ba su ba shi yasa in ma ba ku tarbiyyar su kun nuna masu su kiyaye wannan don Allah ba to don ne ba za ku yi don fa'idan kanku ba kun gano wannan da kyau ku mun riga mun yi bayani auren wurin na sa dankon soyayya kun gani yana sa dankon soyayya na sha baku labari ko ko ina ba maza labari wai wani bibi ne aka yi mai aure da wuri da ya shiga ɗaki ya tare da matan nashi sai fito ya samu dattijo zaune a zaure da dan butan shi da dan kwana shi na faro-faro ya shimfida buzuwa zauna sai ya ce baba baba shi kun daidai kuna mana wayo ita ya ne yaron wannan dattijai kirka da kai ya ce yaro yaro kwana biyu mata ta yi ciki ta haihu gara ya ƙare. sai aka ce mai kai ga fahimta ake ce fa ne ake yi ya fara zuwa yana buge-buge yana samo cefane yana kawowa gida ran nan ya zo zai fita zai ji bida sai tarar da dattijo yana zaune kamar yadda ya saba Kan shi baba ashe kun dade kuma haƙuri gano wannan da kyau ko yanzu kaga ya fahimci cewa hidima ake yi da an mai aure shi ma ba irin wannan shi ma kamar ya makara tunda har ya sa amfanin matan kun gano wannan da kyau ko da an mai da wuri tun asali ba zai wannan nadamar ba kuna fahimta haka ake ba da labari irin wannan an mai aure ya fara daukan ɗawainiyar matar ya zo ya zauna abin duniya ya ishe shi ina zai kai ina zai yaya zai yi kaza sai gardi ne wasa da kura yana wasa sai kuran ta kuci gardi biyo ta yara suka biyo shi a guje a baya sai koran ta zo sai ta yi sufa ta tsallake kafan wannan sai ta wuce sai ga mutane ɗuyi lafiya lafiya lafiya aka ce gardi ne yake wasa da kura ta tsinki sai ya ce masu ina kuran take tsaya ah, kana zaune ta ƙetare kafan ka nan ta wuce ce kuran tana ruƙe hannun gari ce yar banza ya mata aure ya gani a ta natsu ya ce ba ku gani da ake ma aure duk gigi wanda nake natsuwa na yi ba ba mun gano wannan da kyau amma ga yarinya a gida wata ta ce wanke wanke ta ce ba yanzu ba in na da Allah ki bari ba dai wanke wanke bane zan yi ai lokacin zuba abincin yayi ne wallahi da an mata aure da wannan shigantakan ba za ta yi shi tana kallon uwarta ta fito tana wanki ta sa mata ido wallahi ba zai yiwu ba shara sai an ce mata yi bayi sai an ce wanke nan tana kan littafan su wanda za ta tsara fomuna sun da za ta yaudari samari kiyaye ayyukan gida ba shine abin da za ta yi ba kun gano wannan da kyau ko ta san duk wani nau'i na ƙarya da za ta iya tsarawa saurayi ne zai zai fara neman ta iyaye su ce ba su san shi ta kai da za ta shirya dabaran cewa za ta je gida kaza ne sai ta gaya mai cewa duk lokaci kaza mu rika haduwa waje kan in an mata aure da wuri za ta iya wannan cin amanar mu gano wannan da ke ku kuma irin wannan na sa shi mijin ma ya kasa natsuwa da matan matan ma ta kasa natsuwa da abin nan tana cewa za ta unguwa sai fa harta nan anya ba wani dabaran ta shirya ba ko kuwa tana cewa za ta je waje kaza sai farta nan anya yana fita a lokacin da suka saba haɗuwa din sai da ce anya ko ko yana zai je haɗu da wata ce kun ga wannan ukuba ne suke ma junansu amma afalin ya haifar da wannan hukubar rashin ba aurar da su lokacin da ya kamata ne kina barazana an yi Allah na gode ma Allah ai wallahi kafin dai in yi aure dai na dai san abin da na yi a rayuwa eh za fahimci abin da kika yi a rayuwa za fahimta amma in za a aure ne jama'a ko ana yin auren kawai a fara holiwa ana jin daɗi a moru juna to shine irin wannan auren da ake yani ya ta kai shekara 25 ya kana shekara 30-35 sai a aure ita ce bai za'o hidirin wanda har ta mallaki ɗakin kwananta ita kaɗai a gidansu to ita wannan layin rama hiba'uha ta mata'a ta Allahun bai ha gairar mu'ajali ya ce in dai jin daɗi mutum yake so ya yi to irin sai kamata ya ɗauko amma a yi aure a san an yi aure a bisa tsari na aure waje alabai na kuma waddatan wa rahama to wallahi sai irin wannan tsarin auren wuri da turawa almajiran yahudu suka ce ku yi kuna fahimtar wannan da ke ku sannan jama'a auren wuri yana sa jama'a su zama mutane masu kwazo da tallafa ma juna yanzu shi ya san wannan matan shi ce naira hamsin ke isan su cefane shi kuma ya samo ishirin da kyar sai uban shi ya bashi ishirin uwar shi ta bashi goma sai ya hada a yi to yana nan da tunanin shi ma fa haka zai maɗan shi zai ga kuma ga wani ya taso yana da buƙatan taimako wajen cefa ne shi ma ga haka ake taimaka mai shi kuma yana da hali shi ma zai taimaka mashi amma yaro ya taso ya girma irin wannan ya harke daga ji ya ce shi fa da ya taso ba wanda ya taba taimakon shi saboda wai shi ma yana da labarin kar ai tunanin zai taimaka ma wani wallahi ba zai taimaka ma kowa ba kun ga tunanin irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama wannan ma bai taso ba shi yasa hakikanin gaskiya ina ga muku gaskiya kun ga wannan tunani da kuke yi na wai ko lokaci bai yi ba ya kamata yarinya ta san ciwon kan da sannan a kai ta gidan miji sannan a kai ta kaza ya daga cin abin da ke kyamatar da yaran auren kuma yana daga abin da ke sa yawan saki an yi auren ta balaga ya balaga sun zo da bukata da zazzakudin junansu bi wani saba da ita ba wata ɗaya wata biyu wata uku wata ta fara mai laulayin ciki sai ce ki auro ki lafiya lo ana neman a zauna a ji daɗi kuma kin zo yau ɗan fanken da ake sa kin ce ba fanke kike so ba yalo ya suwanu kin kwara amai kin bata maka daki kin yi kaza kullun tofar da yamu kullun kaza ce a'a kai sai ga gaba daya fara kyamanta ko da ta yawo ta koma rayuwa normal yana matso da sai tuno amai da yamu <laughs> kaza kaza wallahi gaba daya sai kyamace ta me ya haifar da kyaman nan shine wancan gaugawan da aka yi amma da ta taso a hannun shi sai tausayi ya fara shigowa to wannan abin kyaman na zuwa tausayin na nan kun fahimci wannan da kyau ke ku yanzu fa ya auro ki ne da girman ki kawai ki zo ki mai wani aiki na gaugawa ya suna aikin shine ki kauda mai da sha'awa kawai wannan shine bukatan shi na farko ana nan a wannan yanayi kawai sai ciki ya taso dama yana kyamanki kawai shi ke sai ki zo ki canza yanayi <laughs> ina ba mun ga da kina birge shi kawai sai ki canza yanayi a'a me haka ana nan sai ki zo ki haihu sai ki kara mai dawainiya dama sos din da yake bi yana samun yadda ake rayuwa kun gama na ƙasa jalin shi tun kafin auren ba ni ba ni ba ni ba ni ba ni auren yayi yawa jama'a kuna fahimtar wannan ko to sai a waye gari gaba ɗayan in ya ga kai ɗan laifi bai takara kai ba bikin kawo mai fitira kawai sai ya rubuta kawai ke tafi gidanku gare koma yadda yake shi kadai dan fa ɗayar fa sai ya ce kai ma uwar shi ta ƙara saboda bai da tausayi kun gano wannan da kyau ina gaya muku gaskiya illan da ke fuskanto muku ƙin yin aure da wuri ko to nan gaba ma Allah kaɗai san abin da zai faru Allah Allah kaɗai san abin da zai faru Allah madaukin sarki ya kiyaye amma kun ga wannan abin da nake faɗi wasu da yawa za ce gaskiya ne malam sau da wata nan wajen an mata aure tun bata san me yake ce ma aure ba sau da san da ake aure irin wannan na mutunci da sanin ya kamata ai lokacin da yake hada yarinya da dan zaman daki yayi da bata mallaki hankali ba wata haka mata auren cin da unguwa haka auren yamma na ita ta kuma gidansu sai an dawo da ita ana nan ana nan haka saba to tana ganin bata saba da mutanen gidan bane wai sai hada ta da wanda zai rika dan dede mata kewa amma ya tsakani da Allah irin waɗannan ƴan matan an hada ta dan zaman daki ko ba ya je zaman me dan leƙen asiri dai kun gano wannan da kyau irin waɗannan 'yan matan da za a aurar da su ran da aka kai ta ɗaki ana kama kai ta an ɗan zazzauna za ta ɗan koma gefe ta ɗauki wa ta kira kai kana ina ne kai sauri ka zo ‘yan matan da idan aka ce an kai ta tana ɗaki aka ce tashi ki tafi ɗakin mijinki da ƙyar za a kama ta a kai ta tana jin kunya in ta ɗan fara wayewa kaɗan ta fara yar gandangi sannan kai mata aure wai tana shigewa ɗakin sai ta sa sakata ya iyaye sun dinga wance ki ya haƙuri ana ta roƙonta da ƙyar ba ta bude ƙofa in ko ta wuce wannan yanayin to shine 'yan matan amarya aka fara ƙirƙiro su su kuma na gaya muku asali yan matan amarya fa wannan yawon gudu za a je a siyo kaza za a kai katin kaza za a kai mintin kaza ba fa yi asali ana yin shi saboda Allah bane yan mata ne ga sun taso unguwa su goma kuma ba wani maneman arziki a rasa yadda za a yi to dole shi ma aboki miji ya yi abokai irin waɗannan to shi ne za su yawo asali da ana ce ma abin yawon tallan kai ne yawon nuna kai na ya mu gaskiya a gane cewa waɗannan fa yan mata ne ba su aure ba a da saboda mutunci yan mata ba sa yawo a cikin unguwa haka yan mata ba sa yawon talla ai abin da ya haifar da talla shine talauci ne me ya haifar da talauci shine saba ma Allah ai kun gane wannan da kyau ko to shine sai yan mata da samari sai su haɗu a ba dama baki da miji eh to shikenan Allah zai turo iyaye kaza kaza ana taɗin yana nan tana nan duk wanda zai wuce yana jin me suke faɗi to amma yanzu fa ita wacce za a auras din ita take list din kawayenta gaba ɗaya sai ta bashi shi kuma sai ya raba ma abokan shi za ta tafi bayan gari can bakin ruwa a filin Allah ‘yan mata nawa ne ba taba zina ba a lokacin bikin ƙawarsa suke zina wasu fa za a tashi daga nan zariya za a kwashi ‘yan mata da samari ne sai an kwana uku a kaduna ana bukukunan murna a wurin in an tashi kowane zai ja budurwan shi fa tafi hotel kawai a kwana anan a dawo an gama bijiri ma Allah irin wannan auren ne ake sa ran Allah madaukin sarki ya sa albarka inda an aurar da yaran suna kanana duk wannan fasikancin da iskancin zai faru zai faru yarinya ta girma sannan za a aure tana da bukatu za ta yi kaza ta yi kaza tun lokacin da ake koya mata ne bara da roƙo yi man kaza ban kaza kaza nake bukata duk wanda ake roƙon shi kuwa wallahi mai roƙon mutuncin shi zubewa yake yi gano wannan da kyau ku. dan adam in kana roƙon shi sai fushi da kai Allah ne in ka ƙi roƙon shi sai fushi da kai abubuwan marasa daɗi suke faruwa irin wannan yanayi. kuma in ana faɗin irin waɗannan kalmomi na ba da shawara so da dama 'yan mata haushi suke ci so da dama iyaye haushi suke ci mene menene ake faɗi a gaskiya ne sai ku ɗauki mataki akan waɗannan 'yan ƙananan yaran da ke tasowa kun gano wannan a zamanin sayyidina ali da sayyidina umar umar shine khalifa sai ya ce ma sayyidina ali ka bani auren yakka domin ina son haɗa jini da manzan, Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin annabi ya ce nasaban shi ba ta yankewa sai ali ya ce zan turo ta in ga ta yi shikenan na baka sai ba ta kwarya ce kai ma amirul mu'minin yarinya karama tana kawo ƙwarya, sai Umar sai ya karbi kwarya sai ya je gefe sai ya kama ta cewa bari mu gani ko ƙauren naki ba tabo sai daga sai ta buge hannun shi sai ce wallahi amir mu'minin ba dan kai bane marin ka zai ramar yarinya ce nan shi har ya fara mata wasa yar na mata da miji saboda an ce in tayi na baka saboda su ciki auren saka al'adar su yake dan tana zuwa sai ce eh ku wallahi tayi ita ce matan na Umar fa wanda san da yaji wannan matan tana kukan yunwa ya ɗora mata tukunya suka tafi tare yar sayyidina Ali ne ku ga yadda suka zauna cikin aminci cikin su cikin kaunan juna haka suke aurensu su ko damuwa ba sa yi lokacin da annabi ya aure Aisha shekara shida akwai wanda ya damu ne ba wanda ya damu saboda haka suke yi suka zauna cikin mutunci har a wannan lokacin aka ce wa mace za ta yi zina sai ta ce ita baiwa ce saboda wai ya ba kamo ta aka yi kuma ka ɗora mata dole ta riƙa ba da kuɗin fansa ba don a da bayi ɗaya suke da mashin ɗin a caɓa dole je ta zina ta samu kuɗin balance za ta bayar ya ku a gidansu wai ta zina a kan ne ne da zafi to tana ya karama an mata aure ba kafin ta fara sanin amfanin ɗa namiji tana gidan miji shi za na ya zo mu baya da su ya ce ban da zina sun ce wannan kuma wani irin magana ne abin su ba su mamaki kuma tsakanin da Allah yanzu fa yanzu wani tsohon gwamna ne fa je aure yarinya ya shekara goma sha biyar goma da kai sha takwas ba aka ta tsubararin surutu wai ne. me saboda kawai sun kuma ka ganta ku to mu a nan irin wannan aka ce muka shekarar da sha biyar ba ya ba ka yi ba don wallahi a ida ta kai yan shekara talatin saboda balarabiya ce su laraba suna da gaba-gaban jiki amma yanzu yan ƙana yaran da kuke ƙi masa aure ko to gyaɗan cikin sako ne kan a farga yarinya kawai sai ta lalace an ɗaura mata tallata je gareji marasa tarbiya daga cikin 'yan gareji sai su ja ta shiga da ta tsohuwar mota ta tafi talla ta je wajen magina marasa tarbiya cikin lebururi sai su ja ta shiga da ta cikin kango yarinya ce an ɗaura mata za ta je saro gyaɗa ko siyo rake ko siyo masara ta je bayan gari marasa tarbiya cikin yaran unguwa sun yi bayan garin sai zuwa ta cikin kunya cikin duhun masara daga haka sai a lalata muku yarinya ta zo ta kasa masaran an dafa ko an kaza an ɗaura mata ta shiga layi talla ya ce to kin ga kin kai yamma kuma ba wanda ya siya to yaya za a baki kuɗin masaran ba wani abu amma ke kuma zaki ba da haɗin kai da haka shikenan zai sai a lalata muku yaro da kun aurar da su wannan fitinan tallan zai taso ne ana zuwa ana karerai wa a ce wai a daina daura ma yara talla ku ce su aurar da yaran sun da wani mana in aka aurar da su da duk wani iskancin zai faru ne wallahi ba zai faru ba shi yasa ku ɗauki wannan abin da muka gabatar a matsayin shimfiɗa da sharan fage ban ce komi akan fa'idojin ba na dai kawo muku cututtuka da illoli wanda in aka kauce masu to za a samu fa'ida wasu fa'idoji ne wacce aka yi mata aure da wuri za ta samu wani fa'ida ne wanda ya aure da wuri zai samu wata fa'ida ne iyayensu za su samu al'umma kuma za ta samu wannan fa'idar kai yanayi ma weza na gari sai ya canza an ana yin aure da wuri Allah maɗaukin sarki ya sanya ma amarya da ango albarka Allah ya zauna da su lafiya ya sa ma iyayensu albarka sakamakon tarbiyya da suka yi masu Allah ya zauna da mu lafiya subhanaka allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa assalamu alaikum con